rahotanni dai na ma cewa waɗannan 'yan bindiga masu tada kirin bayan sun yi awon gaba ne da waɗannan 'yan mata su uku a ƙauyen magar da ke cikin garamar hukumar madagali a arewacin jihar adamawan yayin da suka je aiki a gona magadai na da mata zaren tafiyar kilomita ashirin da biyar ne daga gulashe kwata karamar hukumar madagali wanda a kwato daga hannun yan bindiga masu da kirba na boko haram a shekarar dubu biyu da goma sha biyar ko da ke kawo yanzu ji daga bakin kakakin rundunar soji ta da takwas da ke mobi wato 28 task force brigade mai dare a kintoye abin fa ya citura don kuna ta ma buga wayarsa ba dauka ba to sai dai kuma dan majalisar wakilai da ke wakiltar madagal da micika a majalisar wakilan najeriya mr adamu kamale ya ko tabbatar da faruwar lamarin inda ma ya bayyana halin zulumin da suke ciki a yanzu aziz gaskiya yau ma ya zama mana daya daga cikin ranakun da muke bakin ciki mun samu labari Eh, boko haram su bibi mata mu guda uku to kuma har yanzu da muke magana ba mu samu a ganin su ba wani abun ya tarman da hankali kuma muna kira da babban murya ma jami'ar tsaro su kwakwalta a nemi inda wa'annan matan suke domin wannan abun daga biyu uku hudu kullum yana faruwa sai ka gani mata mu yanzu suka ɗaruruka a cikin daji sambisa a wajen boko haram kuma ya kamata a ji koke-koke mutane mu ya kamata kuma a gane irin wannan abu yana faruwa da al'umma mu. Mm. Amma yawancin ma har ma a yi magana akan ko gwamnati ko jami'ar tsaro su yi magana ma ba za ka ji ba. Mm. To wannan abun gaskiya muna kira da babban murya shugaban kasa ya tashi kai tsaye zai yana yaki da wannan eh, eh, eh, insurgency na kuma muna kira ya sake daɗaɗa ƙarfi akwai mata mu da yawa a cikin sandisa. muna nema ya taimaka a fitar mana da su. To ku a matsayin ku na wakilai kuma shugabannin al'umma me kuke yi ku domin ganin kan cewa tunda hannu ɗaya bai ɗaukan jinka me kuke yi? Eh shi ya yasa kullum duk abu da shugaban kasa ya nema akan jam'iyyar taro ba ran da zai nemi abu da ba za mu tashi mu goya masa baya ba. Hmm. Ana misali ko budget ne ya kawo na sojoji ko na Air Force ko na wani iri jam'iyyar taro muna muna kuma muna tabbatar ya samu goyon baya mu muna ba shi goyon baya ɗari bisa ɗari. A wasu wuraren za ka ana amfani da 'yan sa kai kamar na 'yan ƙati da gura da maharba da makamantansu me zai hana ku a waɗannan wurare ku yi amfani da su? Eh, yanzu da muke gaya maka na muna da maharbata eh, maharba wanda suke taimaka mana kuma akwai 'ya'yanmu da dama su su tashi suna yi wannan aikin suna suna tsare mana gari amma wa'annan 'ya'yanmu da suke volunteer dinna wanda suke taimaka nan ai su ba su kai ba su da makamai irin na sojoji ko kuma irin na air force so shi dole ne hakin gwamnati ne ya tashi ya tabbata gwamnati su tashi kai tsaye akan wani abu Yaya na suna kokuri in ba duk ƴaƴan nan ba ina gaya maka ba zan iya samu mu kwanta mu samu kwana ɗaya biyu uku muna barci a mu a ƙasar madagali ba. koma da menene fata shine Allah ka ƙarshen wannan matsala ta yan miniga masu tare kirba na Boko Haram da aka sha fiye da shekaru shida ana fama Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na Amurka daga Yola. a Najeriya.